Matsalar tsaro na daga cikin mahimman batutuwan da shugabannin kasashen sai da yawo suka tantauna a kansu a yayin taron da ya gudana a ƙarshen mako a ƙasar Ghana. Abin da ya ba da damar kira ga kasashen da ba su biya kudaden tarbacen gidauniyar yaƙi da ta'addancin da yawa jaba a wuyansu ba su gaggauta sauke wannan nauyi domin ƙara jan ɗamarar yaƙi da 'yan ta'adda taron ya yanke shawarar ɗora wa tsohon shugaban ƙasar nijar isu muhammadu da shugaban ƙasar ghana na akufo-addo nauyin nemo kuɗaɗen da za su taimaka a cimma gurin da aka sa gaba a fannin tsaro a matsayinsu na gwarazan da sai da yawo ta gamsu da jajircewarsu wajen tattaro kuɗaɗen yaƙi da ta'addanci a nan cikin gida nijar wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan siyasa asumana muhammadu mai ba da shawara ne a fadar shugaban kasa a zamanin mulkin isu muhammadu mutanen sai da yawo shugabannin kasa sai sun san wani ne isu muhammadu shugabannin kasan duniya gaba daya sun san wani ne isu muhammadu majalisar ɗinkin duniya ta san wani ne isu muhammadu shi ya jagorancin je sanki sahel mun tabbatar da haka za ta faru mutum ne mai alkawari kuma zai iya samo mu waɗannan ƙasashe kuɗaɗen shiga da makamai na aiki wanda za a ba sojawa don su ta yi su kori waɗannan 'yan ta'adda daga cikin ƙasar samu. sai dai wani kakakin 'yan adawa alhashi dudu rahama na yi wa abin wata fasara ta daban. to menene yayi wanda za a kasance a ce hal an ɗauka shi irin wannan a'a ba wai shi ɗin bane a kewa ba kuma dan abin da ya kasassa bane na kirki ko na rashin kirki a sama mashi aiki ne aka yanda zai je ci abinci shi kenan kawai ba wani abu bane bayan wannan to miye ne aka yi wanda dan Nijar zai alfahari da shugaba Isuf Muhammadu wanda hal yi kasan nan wanda za kasance ni alfaharin wai an nada shi wani abu a duniya su ma shugabannin waɗannan na sai dawo duk da sattin ce ta dawo 40 ta hatsi don kenan babu wani abu mamaki da suka yi tsakankanin su ne suke gyara kansu in ka saukar ga mulki karsa aiki sa samu maka aiki to koya masana ke kallon wannan mataki na ECOWAS alkasim abdurrahman mai fashin baki ne akan sha'anin tsaro tunda sabo kungiya ce sabon aiki ne aka ba shi za ga yin hanyar da za a bi a kudaden da za a yi wannan aikin su zai yiwu su kasashen za su cilasta mu kansu wani haraji na musamman ko kuma a ci gaba da kokon birane ga wasu kasashe na waje don ci gaba da kawo tsaro a cikin yankunan kasashen barazanar tsaron da yanayin kasar libya ke yi wa kasashen afirka ta yamma wani abu ne da kungiyar sai da yawo ta bukaci kasashen duniya su dube shi da idan rahama ganin yadda sojan haya suka fara yunkurin kutsawa kasashen da ke makwabtaka da ƙasar Libya da ƙarfi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.